ga jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau laraba biyar ga watan mayu na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa jamhuriyar nijar tare da wakiliyar mutamar a bari sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci ta cikin wannan shiri na yau da gobe. a yau shirin namu zai yi duba ne a fannin kiwon lafiya wato matasa da kiwon lafiya sanin kowa ne dai matasa sun kasance rabin al'umma su ne kuma ƙashin bayan ci gaban kowace ƙasa sai dai kash suna fuskantar barazana a fannonin rayuwa daban-daban musamman ma a fannin kiwon lafiya wanda yake da muhimmanci a wajen kowane ɗan adam na hira da wasu matasa inda suka shaida min irin matsalar tasu sunana umaru ali ilu to malam umaru kana zuwa asibiti kamar irin visit da ake kamar cajin lahiya kana zuwa asibiti a duba lahiyar ka eh ina zuwa akai akai kuma ina da ma karta donor du sang ah okay mhm. ina da takarda ma ta bada jini da kyauta ga mabukata to kamar baya ga wannan kamar a caji lahiyar ka kasan me kake ciki game da lahiyar ka kana zuwa gaskiya tun so guda dai da na je da na yi don guda da aka diba ai eh, da aka diba dai to an ce dai laya ta laude tun da bayan shi dai sai dai kore in na je ana neman taimakon jini sai lema sai in bada. Baya ga shi baka sake koma ba a duba lahiyarka? Gaskiya ban sake koma ba a duba lahiyata. Yes. saboda gaskiya abubuwan ne in ka ce ka tsaya ka bi wannan abun abin zai baka wahala in ka ce ka bi mutane yanzu in ka ce ka sai ka biyo ta igiyar ka biyo ta ina ne ka biyo ta ina ne sannan ka wanga ke abin nan hanyoyin da za ka bi kuma muka matasa ne karatu ne muke ba wani wanga gare mu wanda eh kudin da zan je duka mu bu hanyoyin na har ya kai ga muga doktor kin da zai diba lafiyar jikin mu nan dai abin magana dai ta kudi ce gaskiya dai magana ta kuɗi ce amma kuma an ce lahiya uwar jiki ko eh duk da haka nan lahiya uwar jiki amma dai in ba in babu wani makami da za a ga baiwa ne ma'ai mutum yan abin ne an bata shi talaka in dai baka da wani abin yanzu talaka gaskiya sai ka sha wahala sunana awa hamisu awa kina zuwa asibiti a duba a caji lahiya ki eh ina zuwa asibiti a duba lahiya da. kullum kullum ke zuwa ko wata wata ba kullum ba sai ma wajen wata hau wata uku ma mm, duk wata uku eh duk wata uku ina zuwa tunda akwai ba da jini ma da nake yi mm. daga nan ma dai duk wata cuta ana gano mini in ina da ko banda me yasa kike zuwa a duba lahiya na a duba lahiya ta balle yanzu zamanin ganin cuta yayi yawa mm. kana zamanin ma kana tahiya ma a shaida baka lahiya kai baka sani ba amma an kana so ana diba ka sai a in aka gano maka matsalar ka sai a rubuta maka ordonance ka je ka sai magani kuma ka ɗauki mataki eh kuma wanda wa'ansu ba su zuwa wa'ansu ba su da kuɗin zuwa ne matasa ba su da kuɗin zuwa ne don shi ne ba su tahiya yawanci amma in sun samu wata suna zuwa domin ne kiran ki ga gwamnati kin ce matasa ba su da kuɗi gwamnati da ta sauke ma kamar mata matasa ma balle wanda suna yara suka yi arme kamar suna da consultation kin na ciki ko na abu eh ko na gari ma na zamne a ce kamar a fudo pressure and search wanda daukan yawanin matasa wanda in sun tai a duba lahiyar su ko da an ce suna da wani abu sun biya ma kansu magani a diba dai lahiyar su injiniya jabara to injiniya jafar ko ana zuwa asibiti don duba don a caji lafiya eh gaskiya ana zuwa ana eh, zuwa so ɗaya na taba zuwa mashi mm. taba zuwa aka ce mun lahiya ta lau kawai na shiga shani na duka bincike an maka duka bincike an yi mm. eh, shine ba kuma daga shi sai a shiga sha'ani eh shi kawai lahiya ras kawai ake ji kawai babu wata matsala kawai eh, eh, ras nake ji da shi ya sa kawai ba ga ba ruwan ma da zuwa likita sai dai wani ciwon kai ya zo ya sha maganin ciwon kai ko kuma na mm. eh shine ba ya kake ganin yan uwanka matasa wanda su kula ba yawanci da zuwa a tashi lahiyar su asibiti tsoro ne jahilci ne ko kuma a saboda rashin kuɗi gaskiya yawanci rashin kuɗi ne tunda ba ya je ji tsoron ya je a diba layyar shi ya hmm. eh kawai rashin kuɗi ne yake sa matasa suke nan suke kin zuwa yamana eh wani ya tashi da sai leman na kari yake dala 40 da zai karya ya ta yi aliba lahiya shi an ce mi a ya ba da jika biyar ko jika ba ai kin ga wanda ya je ci nama ya ci dan kwan shi ya je jikin shi ya kama jiki ko bi gane shine magana ba sunanka nabil to nabil ana zuwa asibiti duba lahiya wallahi ban taba zuwa ba me yasa kawai dai ban taba zuwa ba tsoro kake ji ko kuma mene ne kisa a ni yanzu kamata na yi tsoron likita to ni yasa kawai dai na ga lahiya ta laushe sa a ya aka yi kasar lahiya ta lauke da ba a bincike ka ba tunda ina jin kari a jikina a ya jin kari a ba shi bane lahiya tunda akwai wata cuta tana nan tana eh, bunƙasa a cikin jikinka baka sani ba sai ka je asibiti a gaya maka so kake sai ta kada ka ko sai ka baka da lahiya ka ga labe ta ka je asibiti a yanzu dai kawai lahiya ta lau na tabbatar a na je ba yanzu ba amma mm. yanzu ban da lokacin zuwa gaskiya mm. An ce dai lafiya uwar jiki sai da ke komai ke gudana. Iyaye sun koka da yadda yaran nasu ke fuskantar barazana. Sunana Maryam Ali. To Madama Maryama yanzu aka duba akwai wani al'amari wanda mhm. ke ciwa musamman al'umma to a kwarya. Kamar matasa ba su damu ba da su ziyarci gidajen asibiti a caja musu lahiyar su kama a musu binciken lahiya eh, a matsayin eh. na uwa kamar ya kike gani wannan al'amarin to abu ne wanda ya kwaye kamata a diba shi da mahimmanci yara su kula da lahiyar su kenan ya kamata zuwa zuwa ka je a bincika maka lahiya kuma banda wannan tunda gwamnati ma ya kamata ta sa wani tsari wanda zai ba da damar eh, yara yara matasa su ringa zuwa asibiti a ringa wannan inshi a ringa binciken lahiyarsu da aka ce yara su ne manyan gobe mm. kuma an ɗauka yanzu bai wanda ake marasa kyau ko ba haka ba wanda yara suke sani wani matasa wani ya sani wani bai sani ba wani kuma an kin dauki wannan ko da yake an dauki an samu ci gaba sosai ma bisa kan wannan shan shisha yanzu babu alhamdulillah amma sigari sai ka sha ka ba abokinka mai go shi ma ya sha wani ma ya sha saura su kuma akwai kwayoyin ciwo cuta wanda ta lallari ana ɗaukan su mm. wanda ta miyau madalla ta miyau na gode ta miyo tana kenan wannan abubuwa ne wanda ya kamata a yi wannan ishi ai maganin shi yara matasa ya to su gane ko ba haka ba tunda ciwo wanda aka ce ana daukan shi ta zuwa ta lallari hmm, kenan abu ne wanda ya kamata a kiyaye sosai a kiyaye yara su gane a ƙara wayan musu kai banda damai su shi a musu binciken lahiya kuma ya zamantu a samu a faɗakar da su ko ba haka ba a waye musu kai a waye musu kai kenan abubuwa wanda bai kamata ba yaro wani ya yi shi a kan rashin sani wani kuma duk yawanci da rashin sani zai sa a ci Mm. kuma da wannan rashin aiki dai za a ci mm. kin ga abu ne wanda ya kamata a gane ma yara matasa su gane kuma a kiyaye ai aka ce lahiya uwar jiki mm. kenan a yi kiwon lahiya duk mutum an duk daɗin ka duk ka an baka da cikakken lahiya ai ka ragu kenan sabili da haka nan a ringa wannan yara matasa su ringa zuwa ana musu bincike mutum ya san an ka kan lahiya ka sani kenan an haɗu maka an kuma lahiya kalau kenan dama ce wanda za ka kare lahiya ka kare lahiya wani ma naka mm. ko ba haka ba mm. eh su ma fannin matasa mata ya kamata a ba abin muhimmanci a ringa zuwa ana binciken lahiya tunda akwai turutu irin su kansar in ma'aikata ma'aiwa akwai kansar in nono kenan an baka ta ba abu ne wanda an ya mutum ya kamu da shi nan da nan ne yake bunƙasa kenan amma rigakafi ya magani an kata wajen binciken wannan a lokaci za a maka an san da shi kenan nan da nan wannan za a ɗauki matakai bisa kan haka nan kenan kuma akwai infection kenan abubuwa ne infection el karrama ce amma an ka baka kula ba sai ta zama babba ko ba haka ba eh, a ringa shan wahala eh, to bai yi ba bai dace ba mm. a riga kula sosai sosai to in aka duba a bangare daya kin san wannan abubuwan duka kamar ka je a cajin lahiya ka asibiti mhm. yana buƙatar kuɗaɗe su kuma matasan nan a ne ake eh a ake shi ne ai na ce mm. kenan gwamnati ma ya kamata gwamnati ya kamata ta kawo wani tsari wanda za a taimaka musu kuma aka ce rigakafi ya yi magani kenan wannan gara ka bada kuɗi ka je a bincike ka da ka yi jira sai baka da lahiya lokaci kenan kuɗin da zaka kashe a a lokacin nan baka da lahiya kenan da yawa ne nake ga ai ya kamata a ce ka je a lokaci ba sai guri ya kure ba kuma wata rana rashin lahiyar ma maimakon eh, a ziyarci asibiti sai a bari ciwo sai ya yi sha mutum ya galabaice kenan a lokacin nan ma kuɗaɗe ne masu yawa ciwo an yakan dole an hudo su an kashe kenan maimakon ka kudo kuɗi kalilan ka je ka yi bincike ko kuma lokacin rashin lahiya ka je a maka magani sai ka bari sai ka jima sai an wahala kenan bai yi ba ciwo ya ci jiki mm. kenan a lokacin nan abubuwa me ake cewa complication ma ake gudu a lokacin na ne ake ta an ba ciwo dama ya cakule mm. to gara a kiyaye. Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu shakata da wannan. Eh, eh, yake so hankali santa yake ta so daga kanki a so na rufe a so na rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye nake in turo ko ina kika ce in zo mu je a bibi zanen zo kin san a wannan zamani da muke ciki abubuwa sun shiga cikin juna na farko dai matsaloli suna faruwa akwai rashin lahiya da yawa tana nan tana yawo a cikin duniya dama ƙarshen zamani in ya zo yawan aikin da muke aikatawa na kuskure allah zai jarrabe mu da cututtuka iri daban-daban za ki ga mutum yana ɗauke da cuta ba tare da ya sani ba maimakon a ce ya je asibiti ko wani mutu da ke ji a ce an kwanta barci da sai an waye gari mutum ya mutu ce je an gan shi a'a cuta ce take ci ce shi ba tare da ya sani ba to a nan za mu kasa abun zuwa gida uku ko hudu na farko akwai matsala akan likita kanta likita yanzu duk abin da za ka taba a likita in ka je kuɗi ne kuma kuɗin nan babu su a hannun mutane babu su a hannun matasa fama ake a ci abinci diyarin da wuce shekara 20-25 wani lokaci a gida ba abinci ake wadda ne batun da abincin ma bai wadata ba fama yake samu dan abin da zai samu abin da zai karya ita ko likita in ka je komi kudi ne wani bai da kudin da zai shi sannan na biyu akwai rishin sani me ake ce ma rishin sani tsoro tsoro zai kama zai ce mutum kai ya ba yanzu kake zuwa likita ce kana da kaza ana ka cin kaza ana ka cin kaza kin ga wannan matsala ce tsoron wannan sai mutane sun hudda shi daga ransu Allah ya yi cuta kuma ya yi magani babu cutar da bata da magani a duniya sannan na uku ko a addinance manzo Allah ya shawarce mu da mu ringa binciken lahiyan mu lasiya ma kamar ido kamar wasu abubuwa da sauransu kamar duk kwana arba'in mutum ya binciki lahiyar shi to iya da kyau kenan duk lokaci ko da wata ɗaya ko wata biyu ya kamata mutum ya je a bincika sannan na uku zama ya yi yawa zamanin da matasa suke yi za su zamana a sha shayi a sha shisha a sha wannan a sha wannan kin ga na farko duk mutumin da yake yawan shan shayi ba tare da yana motsa jikin shi ba kin ga akwai hatsarin kamuwa da diabetes sannan shishan nan ta kansa kansar sannan wannan shaye-shayen za ka je ka samu ko cuta anta ko cutai wani tansiyon wasu abubuwa ba ko wani kansar ba tare da kai ka san kana da su ba to na iya da kyau mutane su kula da lahiya lahiya jariji matasa su kula da lahiya su lahiya jariji ita lahiya su matasa su ne kashin gadon bayan al'umma to idan ba su kula da lahiyar su ba wane ne zai tsaya gaba duniya ta ta yi iya da kyau matasa a ringa yawan kulawa da lahiya kula da lahiya ya yi komi muhimmanci a rayuwa ta duniya kakka ji tsoron komi ko yanzu ba ga jini ba ke ta ana neman jini kullum ana neman jini ga jinin na a gurin matasa amma ba za su iya zuwa su bada ba suna tsoro ka su je a ce kaza a ce kaza a ce kaza ka je likita a auna lafiyarka in tansiyon gare ka a dora ka in magani za a dora ka in ko sabuwa za a ce ka rage ka rage shine wannan shine mutuntaka duk abin da gare ka kaje a duba a auna ma lahiyarka ba wani matsala bane ba ke ya kamata a ware cewar duk wanda ya ba kawo shi ba shi ya kawo kan kanshi dan abin cikin lahiyar shi to ya kamata a yi wani abu da zai zamanto an samu ragowa a cikin yawan kudaden da ake kashewa an aka samu ragowa mutane za ga suna zuwa sana wani iya so ya je kudin ne ba shida wani kuma tsoro ne yake kai ya je a ce mai kaza me kake ganin gwamnati za ta yi na ta taimaka ma matasan nan to farko dai kin ga kamar kasan mu kusan mutum miliyan goma sha bakwai daga cikin mutanen kasan mu matasa ne kenan gwamnati abin da ya kamata a nan ta kokari na farko a ba su aiki in aka ce a ƙarƙashin wata ma'aikata suke ko a ƙarƙashin wani aiki suke ko aka hudu wani aikin da za ke ko da gadi za a ɗauka aka ce amma sai an bincike lafiyar mutum to za ki ga sana zuwa sannan gwamnatin ya kamata a sauƙaƙe musu biyan wani kuɗi dai na bizit haka ba a ce ba a mutum kawo shi ne a a bulahi shi ce yake so ya bincika ya kamata a bincika sannan na uku a ɗauki mutanen da akwai likitoci ga sanan matasa ne su ma sun yi karatun kika ɗauki nsp ɗin da sauran likitoci eh, eh, lakwal-lakwal ɗin da ake koya karatun likita suna nan matasan sun yi karatun likita sun kare babu aikin yi kenan wannan koda su za a ringa ɗauka su ringa bi fada fada mazauna mazauna ta matasa suna waye musu kai suna kwatanta musu ku je ku kula da lahiyar ku ku je ka yi gwada lahiyar ka bizit ka je ka yi diabetes din cuta hantar nan kansar din nan tension wata sida duka suna ku je ku bincika ku je wannan abu in kun je likita kyauta ne sai dinga wayewa mutane kai to wani lokacin nan za ga matasan sun yi hubbasa suna zuwa su ma ana duba lafiyar su to ya kamata a kula da haka gwamnati ta shigo cikin harkar matasan nan matasan nan wa ko ne wa da su za su suke tsaron kasan nan su ne suke kulawa da lahiya komi in kika je matasan nan ne to ya kamata a kula su ma da lahiyar su saboda hai da lahiya komi ne ne za su yi Dr. Abba Malum kwararre ne a fannin likitanci a babbar asibiti ta jihar da magaran ya shaida min muhimmancin ziyartar gidajen asibiti musamman ma wajen matasa da ke cikin garari. Sunana Dr. Abba Malum Isa anan nike likita Hospital National Center. To, Dokta muna so kaɗan mana bayani kamar anan da kuke wannan babbar asibiti a matsayinka na babban likita babban dokta kamar ya kake ganin matasa da kamar zuwa asibiti a caji lafiyarsu eh kuma muna ganin da yawancin daga matasa ba su zawa don ra'ayin kansu a ce a bincike su sai ko dai an sun samu ni ciwo sannan a cibo su a kawo su sannan a bincika a gani ke ciwo da ja wani lokaci ya yi nisa to shine da ya kamata lokaci zuwa lokaci ya kamata matasan nan su zo a bincike su a gani lahiyarsu ko da lakwal ne tunda ko da kowace shekara a ce ana musu bincike a gani lahiyarsu tunda ko cututtuka diya wanda ba su bayyana haka nan sai sun jima a jikin mutum tukana suke bayyana kenan in zo an yi wannan binciken ana ganowa da su ko suna da daukan kwayoyin ciwon wani bi kwayoyin ciwon suna jimawa kafin ciwon ya bayyana a jikinsu saboda shi ne ake so su zo tun da wuri ana bincika su ana musu eh, a dubi lahiyarsu kamar yanzu bangaren zawa bincike kamar examen ko kuma visit medical eh, a nan asibiti kamar ba ku da wani adadi na kamar bangaren matasa sun yi yawa ko kuma sun yi kaɗan eh tunda ba sai yawan zama ma haka nan in dai ba wani visit na konkur da ake yi ba mm, a haka nan sai da jarraba suke yi sannan suke zawa haka nan a bincike su ba ga haka nan babu matasan da suke zawa da ra'ayin kansu haka nan a ci a bincike su mm. Mm. ya kake ganin rayuwar matasa musamman aka duba irin yadda cututtuka suke barazana ga su kuma matasan wani lokaci ga shaye-shaye ga hwaɗe-hwaɗe ga sauran wasu abu irin su kamar infection haka eh akwai cututtuka dama na cimkudiya wanda ba su bayyana haka nan yanzu misali in aka ɗauki kamar ciwon sida mutum ya ɗauko ciwon mai kahin ciwon ya bayyana a san ko iya da wannan ciwon iya ɗaukar lokaci sosai don wa'ansu yanzu wani ciwon ya shiga kahin ya bina sai ya yi wajen shekara uku ma wani hiye da uku ma ya yi shekara wajen bakwai wani har hiye da goma ma yake ka hanya bayyana a ce duka ya shiga jikin shi kowa ya gane ko wannan mutumin nan bashi lahiya kenan mutum ya wani kuskuren wani abu ya kamata tun da wuri ya zo a bincike shi a gani eh. kuma ya kamata kamar matasan da su rika zauwa kamar ko wata wata ne haka eh kasan da ya kamata a yi sensibilizansu a waye musu kai amma waye musu kai don su gane da cewa cututtukan nan ya kamata a bincike su tun da wuri mm. kuma hallo ziyartar gidan asibiti yana da muhimmanci sosai sosai fuske abubuwa da ya za a ganowa wanda baka tsammani masu ya gani aka binciko cikin jininka ko kuwa wani aka yi maka bincike wajen buga zuciyarka wani bincike da haka kala-kala za a gano ku akwai cuta a jikin ku mm. kamar a wani hasashe da aka yi an tabbatar da cewa kamar wannan ciwo na hanta da ake ce ma hepatitis ko hepatitis kamar an yi samun shi a fannin matasa a bangaren matasa. Eh kun san hepatitis yau abin da ya sa ake samo shi hanyar matasa dama ana ɗaukar shi ga hanyar jini ko ga hanyar saduwa mm. kenan matasa ko su ko wannan abubuwan ka gani suna hatsari sosai gashi eh, bala suna musu barazana kenan ya kamata a bincike su a gani haka wannan ma zai iya sawa kenan su mai da himma wajen kamar ziyartar gidajen asibiti eh, haka nan ne ya kamata wannan matasa lokaci-lokaci suna zawa ana bincike su mm. eh, su kuma wannan ba sa zo ba don kan ra'ayin kansu in ba waya musu kai ba ake kenan dole sai ana waye musu kai sannan suke ganowa da cewa ya kamata a zo a yi bincike akwai muhimmancin bincike mm. Mm. kamar bangaren ku babu wani waye kai da kuke yi kamar a nan babbar asibiti ganin irin yadda matasan suke fuskantar barazana na waɗannan cututtuka Eh, sensibilisation ai dama ga hanyar media ake yi kenan yadda kamar kuke zuwa kuna tambayin ma nan muna ɗan jawo hankalinsu kenan ko su matasan ko ko uwayen ma duka don su gane cewa bincike iya da muhimmanci sosai. To madala masu sauraro yanzu kuma sai mu garzaya bangaren shirin kwalama inda za mu leƙa kicin don sauraron wasu girke-girke. Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muryar Amurka to muna muku fatan alheri. Sunana Maryama Amadu daga nan da magaran. Za mu muku yau ɗan takaitaccen dan girke-girken da muke yi a nan kasar mu ta da magaran. Musamman ma zan fara da harkar a ci a sharuwa. A ci a sharuwa ana ce mashi shu. dan kabeji ko ko kuma a ce mishi kabeji ba duk guda ne dahuwar kabeji dahuwar kabeji yau shine za muku yanzu kamar idan ka samu shuƙinka ko in ce a ci a sha ko in ce kabeji za ka ɗauko shi ka duba shi ka gani in bai da tsutsa ko kaɗan ka duba ka gani ba kan katse miki numfashi kamar shi kabejin ai kala biyu ne akwai kore wato tsanwa kuma akwai fari E kowanne in ka ɗauko shi tunda kowanne ma zai kasance cewa in ya kai fagen ya kosa kwarai kwarai za a iya samun tsutsu a tare da shi mhm. kenan kowanne idan korekin ne idan farin ne ko tsawon ce to kowanne sai an duba an gani idan ka lalle ka gabe da komi za ka ɗauko ka yanyanka shi eh, in ka yanyanka shi sai ka wanke sama kakal in ka wanke shi za ka ɗora shi cikin tukunya idan tsawon ne za ka ɗauko ɗin karama kanwa ka bala mishi ah, ana sa mishi kanwa saboda da huye tafshi lubai amma kanwal ba mai yawa ba da ruwa kawai da ruwa kawai da kanwa ake dafa shi mm. in ka samu shi karhe shi kana sa mai wuta musu musu musu insha Allah rabi zai dahu ba tare da bata lokaci ba idan ya dahu za ka ɗauko shi ka tsiyaye mishi wannan ruwan ka bar shi ya tsage da kanshi idan ya tsage shi za ka sa shi cikin eh ce kwano haka in ka sa shi cikin kwano za ka ɗauko ɗan tumatir ɗinka da albasa ka wanke su idan eh kamar yanzu kin san attarugu wani in ya tabbana shi haka bakin shi yana jin zahi to shi attarugun sai mu sa shi a cikin kuli-kuli ah, eh da kuli-kuli muke da kashi hmm. yanzu kamar ka ɗauko kuli ka gyara shi kuli mai kyau saboda ƙura ma sa'anan za ka iya sa mishi ruwa ka walwala shi kaɗan wanke shi mm. sai ka sa cikin turmi sai ka ɗauko ɗan gishiri ɗan kaɗan ba mai yawa ba sai ka sa ka sa yar citta sai ka ɗauko yar guje miya yar ƙarama ka sa sai ka ɗauko ɗan masoro ɗan kaɗan ƙwara ka sa haka a cikin shi sai ka ɗauko eh, tafarnuwa busassa sai ka zuba a ciki da ɗan mashi sai ka sa sai ka ɗaya eh magi ba mm. sai ka sa idan ka daka shi ya da da kuyi kuma sai ka ɗauko ɗan tarugun nan sai ka saka a ciki da zaran ka sa za ka ji kuma ƙulƙulin nan ya da ku yana kamshi wani irin kamshi mai daɗi za ka ji shi kamshin ga shi a tarugu yana tashi kamshin a tarugu kuma ga su tafarnuwa ga kayan wannan da ka haɗa ɗin za ka ji wani irin kamshi. irin kamshin nan da yake tada kwaɗayi. kuwa sai ka shi kai wai wannan wai nama ne ma ko menene sai ka rasa ma ko ma menene kamshin. Hmm. To sa'annan wannan shuɗin naka ka riga ka sa shi a ta sharuwa ka sa cikin kwano ka ɗauko maka ɗan albasa ka wanke da ɗan tumatir ɗanye ka wanke sai ka yanyanka idan ka yanyanka albasan nan ka yanyanka tumatir ɗin nan sai ka ka kuli kulin nan sai ka zuba a cikin su. kabalbada a ciki eh idan kabalbada idan mai bukatar yana son dan lemu ne zai iya matsa kadan idan kuma mutum bai bukatar dan lemun tsami bai sawa tunda ko ni ra'ayi ne ko abin da yake so to idan wannan abubuwan suka haɗu aka samu aka shukuɗa shi aka matsa shi ya haɗu wallahi wallahi ina ganin in dai abinci ne lahiyayye mai gina jiki sai ruwa sai ruwa kuma abu ne a cikin kalilan kuma a cikin eh, rahusa kowannen zaka same shi da arha ba tsada eh, ba tsada kuma ga biyan bukata kuma ga shi duka abubuwan da suke gina jikin eh, dan adam ne a ciki kenan kun ga wannan a takaice shine wanda ake ce ma da gyaran shu ko a ta asharuwa to shi farin ya ake mishi shi kuma to shi kuma fari shi ma kamar shi babbancin fari da tsan wannan shi kan wace ba a samu shi saboda shi da abu ne mai shi bai da wuyar da huwa kenan eh yanka shi ne za a idan ka duba lahiyar shi ka tabbata bai da komi manya manya ma za a yanka eh yawwa bubu ɗaya shi ne ake rarraba shi dan kamar kama a ce mara mara ko a ce marso marso haka dan ragi rabi mm. sai a sa shi nan da nan za a sa shi cikin ikon Allah nan da nan zai dahu ba tare da an samu bakanwa za ka gani ya dafi yayi kyau in yayi kyau inda ka kasan zaka ma wannan tsawon to haka ne shi ma eh, da farin kenan ke ciki a sha tuwo madalla. Masu sauraron ma'anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu a madadin tamar abari da bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti ta haɗa shirin baki ɗansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an ji ta